Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 27 ga watan Desambar na 2023. a cikin shirin za cewa hukumomin nijar sun bayyana cewa za su sake duba yarjejeniyoyin diplomasiya da ke tsakanin nijar da kasashe masu sojinsu a kasar muna tare da karin bayani har wa yau a game da sha'anin diplomasiya ministan harkokin wajen nijar ya'u sangare ya bayyana cewa shirin sasantawa da kungiyar siriyawa na kan kyakkyawar hanya ya kuma sanar da kula wasu rijiyoyin tsaro da kasar ta algeria rahoton musamman na wannan shiri zai kai mu a gotai jihar tilibiri domin kawo batun al'amarin tsaro da kuma na rayuwar al'umma hukumomin nijar sun sanar da ofisoshin jakadancin kasashe abokan hulɗar da ke da dakarunsu a ƙasar nijar niyyar su ta bitar yajinoyin aikin soja da ƙasar ta nijar ta taba hannu a kansu da waɗannan ƙasashe sidika abba ɗan jarida kuma ƙwararre a kan batutuwan tsaro a yankin sahel ya ce ta hakan majalisar ceton ƙasa cnsp na ganin cewa wasu ka'idodin wannan waɗansu yarjejeniyoyi sun saba wa 'yancin ƙasa ga shi da tarnani fudai ahmed Sojojin da ke mulki yanzu haka a Nijar sun yanke shawarar sake bitar yarjejeniyar tsaro na sojojin kasashen waje domin duba waɗansu yarjejeniyoyi da ba su zo daidai da 'yancin ƙasa ba. Saboda yarjejeniyoyin da hukumomin da suka shuɗe suka kulla suna da wani giɓi ne na 'yancin ƙashin kai. Abin nufi kowane irin nau'in laifi sojojin ƙasashen waje suka yi a cikin ƙasa kotun Nijar ba za ta iya hukunta su ba wannan matsala ce sannan abu na biyu nijar ba ta da izinin binciken jiragen sojoji da ke tashi da sauka a nijar akwai kasashe kamar irin amurka alman da kuma italiya ma tana da sojoji a nijar yarjejeniyar ta shafi turkiya saboda a watan jiya shekara 2019 shugaba isufu ya rataba yarjejeniyar sojoji da ƙasar turkiya A ziyarar da kai a ƙasar Algeria, ministan harkokin wajen Nijar Ya'u Bakari Sangare ya bayyana cewa jaridar wa jaridar Algeria wato Service Press cewa sasantawa shirin sasantawa da kungiyar Sidiyaho na kan madadiciyar hanya muna tsammanin nan da lokaci kaɗan za mu bar wannan al'amari a baya kuma za mu kai ga samun mafita da takaddamar da cikin gaugawa dangane da halin da muke ciki a yanzu. yayin wannan ziyarar ministan harkokin wajen na nijar ya taɓo wasu batutuwa musamman shirin samar da hanyar da ke ratsa sahara ta biya cikin wasu ƙasashen afirka domin sauƙaƙa cinikayyar kayayyaki a nahiyar afirka wato an shaida wani matashi dan shekaru 24 rauni a harbin bindiga sannan aka tsare kusan dabbobi 400 a sakamakon wani hari da wasu mutane biyar dauke da makamai suka kai a cikin daren litinin 25 zuwa talata 26 ga watan disambar na 2023 a ƙauyen ura gelage a jihar tilibiri a shashibirin wannan hari mazauna ƙauyen banjaga da ke da nisan kilomita bakwai da ura gelage ne mutane da ke da makamai suka kora in ji wasu shaidu da ke yankin. Garkuwa da mutane na yawan faruwa a lokacin baya-bayan na a gundumar mai nesa ruwa wani al'amari ya tilasta wasu wato mutane barin ƙauyukansu misalin ƙauyen dabori inda al'ummomi suka koma cikin garin mai nesa ruwa wannan mutum ya yi bayani a hirshi da maman idrisa Muna da matsaloli sosai mutane sun zo sun kashe wani mamba na cikin iyalinmu kuma sun tambaye mu ba su miliyan biyu mun ba su waɗannan mutane sun sake dawowa kuma sun tambaye mu kuɗi mun ka ce mu ba mu da kodala sun ba mu wata wasiƙa da muka mika ma sarkin maini akwai kuma baƙi da suke tare da mu waɗannan 'yan ta'adda sun je can wajen su kuma sun musu duka ɗaya daga cikin mutanen da suka ma duka an kwashe shi an kai shi difa muna nan tare da tsofaffin mutane da yara ƙanana kuma ga sanyi ba mu da wurin wuraren da za mu zamna kuma ba mu da abinci muna kira taimako ga gwamnati domin mu samu wurin zama amma abin da muke fata shine zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin tsarin rigakafi da wasu cututtuka da sauro ke haddasawa sashen tsafta na birnin kwanne ya kaddamar da wani shirin kashe sauran shugaban sashen ali nuhu ya yi karin bayani a kan wannan aiki a hirar shida asuman musa arzika magunguna ne wa'anda muke zuba wuraren da ya zamanto akwai shara akwai ruwan gwalwar da sauransu kuma wannan magungunan idan aka sa su lalle wurin yana rabuwa da abun tsawon sati sati biyu ma ko ga hili ne muna sa su cikin gwalwalo kuma muna sawa cikin gotoci wuraren da muka iske kuma akwai dauda muna wannan kuma mu ce mutane su share wannan to abu ne wanda ya kamata gaskiya a bashi himma gare shi tunda kun sani garin kwanni salte yayi yawa kuma duk abin da ke kawo mana masifar kwari eh, wa'annan rishin tsafta ne dan Allah da annabi al'umma mutum ya kula da lahiya ta tunda aka ce mai tsafta na tare da lahiya ko mu yi wannan aiki inda ya zamanto an hoye da barin kazamta a wuri to wadda aka so ba a samu ku kan kanku kun san da duk ciwon da ya zo gidan likita ko mu sara ta kai ka sabro ne ya cije ka kenan rishin tsafta ne ka bar ruwa ya kwanta a wurin nan sabro ya zo ya yi kwai ya haye yawa dole ko ya cije ka da kai da iyalinka kuma dole ka zo gidan likita a wani lokaci na sanyi ana ganin mutane na shan ruwan sanyi wannan ruwa na janyo jinkiri narkar da abinci cikin ciki a wannan lokaci a cewar wani wato binciken likita abubuwan sha masu sanyi na taimakawa wajen daskar da kitsan da ke cikin abinci dr abdulrazaka bello masanin abinci mai gina jiki ya yi wa rafiya motsi karin haske Euh, shan ruwa masu sanyi sosai yana da sakamako ga jikin mutum. Ɗaya daga cikin sakamakon shan ruwa masu sanyi a lokacin sanyi yana ƙara matsalar lumfashi. Abin da ya shafi cimaka sakamako na farko tuni dai lokaci ne na sanyi. Jikin yana ƙoƙarin samun daidaiton yanayin digire 37. Kenan kana iya samun kasala saboda idan saboda idan ka sha ruwan sanyi jikin bai da kuzari. zari zai gaji wajen samar da daidaiton digire kenan duka da ba da izinin shan ruwa ya kamata a daina shan ruwa masu sanyi saboda yanayin digire yana hawa ne ƙoshin yana samuwa da sauri wanda bai kamata a sha ruwa masu sanyi da kankara ba. mazauna buza da nasarar yankuna sun kwarara zuwa buza inda aka yi kuwar cewa an gano zinariya wata tawagar ma'aikatar ma'adinai ta jihar tawa ta isa wurin domin gano gaskiyar lamarin to sai dai ƙwararru sun bayyana cewa zancen ba gaskiya ba ne dr balaziz arzika shugaban ma'aikatar ya yi wa idrisa adamu ƙarin bayani tun ranar ashirin da ga Disamba wani mutumin nan dai mazaunin buzaƙin ya kawo wasu abokan shi da suke jado dama ma'aikatan zinariya na suna da experience kamar abin da suke tsammani eh, ga ginin zinariya suka zo nan wajen shi wurwuciya sai suka ga duwatsu sai suka ce kai waɗanga duwatsun fa kamar akwai alama to ga alaman nan fa suka fara kwalbace kwalbace mutane suka ji suka zabira suka tururuwa suka je wurin amma fensanki disamba da muka je can wurin ko ko dan pipet guda ko dan garamu guda na zinariya ba samu ba kilo biyu ne daga garin buza maso gabas kaga dai ni wurin banga banga firiti ba banga kiwur ba banga kuma kwallin ba kenan cewa ma akwai alaman zinariya wurin nan to dai ni dai ga sani na dai na abu na geology ba haka nan hili ne kawai na Allah wili ne aka diban kwallin kura sai ya dan heri ruwa suka dan abun shi haka suka ga wani dutse shine suka ware gina tun fiye da shekaru hamsin da suka gabata aka san kasar nijar a matsayin kasa mai sarrafawa da kuma fitar da fata a kasashen waje kasar ta fice a kan hakan ne sanadiyar ingancin fatar awaki da ake kira shewarus ta maradi da ake shawa sosai a kasashen waje wannan kasuwanci na fuskantar matsala a yau sanadiyar rufe iyakoki biyo bayan shirin mulkin ranar 26 ga watan juye na 2023 yayya tanko shugaban majema ta gamkale ya yi wa amadu haruna ismail ƙarin haske To nan yadda muke aikin ta dai na farko muna ta taya nan ƙauyen mu sayo ta. Muna sayan ta a Batuwar nan cikin gari muna sayan katako. In muka sayo ta muka ka wani bi muna ka ta ɗanya mai jini kuma muna ka ta ɗanya mai gishiri kuma muna ka busassa. Muna aikin fata ta shanu da ta laguna da ta awaki da sauran fatu kuma waɗanda mutanen gari in sun ka su ce mu gyala musu. To in muka yi aikin su muka ƙare. Akwai artisan suna sayi gare mu mutanen bilaji artisana da mutanen mutanen santar mecide da mutanen mize da mutanen zango da sauran artisan na cikin gari kuma da artisan na cikin ƙasa furancar ɗin da an ka liƙe kayan artisan na fata baki na sayan su dan baki babu shige da hita kaga kasuwa ba ta yadda ake so in muna sayan dan fata dala saba'in zuwa dala sittin zuwa dala hamsin abin da yiwu ƙasa tsada shi da kenan mu kuma in mun yala muna sai da jikka takwas zuwa bakwai da rabi zuwa jikka shidda haka nan abin yake yanzu kasuwa ba ta yadda ake so wasannin koko gargajiya na neman takobi na ƙasa na ci gaba da gudana a gadas idan akwai wani bangare da aka fi mai da hankali a kansa shine na alƙalan wasa babban kwamitin alƙalai ya tabbatar da zaɓe da kulawa da kuma lura ah, a lokacin da ake kokowar Mustapha Sule shugaban babban kwamiti na alkalai ya yi wa Salamatu Kadiri karin haske. Shi ne fitar da alkalan wasa da kuma mika sunayensu zuwa ga kungiyar kokowa ta ƙasa domin su yi alkalancin dukkan kokowar da za a yi ta cin takobi idan na cin takobi ne idan kuma wata kwambala ce haka nan ne bisa bukatar kungiyar ana fidda sunaye sai a tura su game da takobi kafin kowace kwambalar kokowa ta cin takobi shugaban kwamitin alkalai na fitar da alkalan wasa kamar yadda tsarin jadawalin kokowa na haduwar ya tanada babu wani cikin alkalan uku da za su jagorancin kokowa ba za su kasancewa na yankunan biyu ba na yan kokowa da ke cikin kwambala misali idan a yau agadasu da maradi ne alkalan uku da alkalin tsakiya da aljuju biyu ba za su zama na agadasu ba ko na maradi sai rahoton namu na musamman gundumar gwate na ɗaya daga cikin gundumomin jihar tilibiri da suka fi taɓuwa da al'amarin rashin tsaro mutu na muku cewa wannan gunduma na da iyaka da gundumar torodi da kuma ƙasar burkina faso wannan kusanci na wa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai wajen kai kaiwar hare-hare hakan kuma na tilasta jama'a ficewa daga ƙauyukansu na ainihi ta koya yanayin tsaro yake da kuma rayuwar al'umma prefen gundumar kwamandan ibrahim musani ya ba da amsa a hira da umar hamma Jihar ta haɗa mutane dubu goma sha tara da suka ƙaura daga matsugunansu na cikin gida, wasu an tantance su, wasu ba a tantance su ba, bisa ƙananan hukumomin biyu. Ƙaramar hukumar da abin ya fi shafa ita ce Dargwal, wadda zuwa wannan rana take da fiye da dubu goma sha ɗaya, ita kuma Tagotai tana cikin dubu takwas. Amma a riƙe cewa waɗannan mutane ba su tsaya wuri guda ba, na Dargwal suna tafiya zuwa Gotai, shine ke sa lokaci zuwa lokaci muna ganin wata kwararar mutane daga bangarorin biyu. Prefe waɗanne yankuna ne abin ya fi shafa? Eh, yankunan da abin ya fi shafa waɗanda suka bar matsugunan su na cikin gida su ne wuraren da ke iyaka da burkina faso karamar hukumar karkara ta gute muna da yankunan plajungu libiri da kuma wajen gabar sirba kuma daga wancan bangaren na ƙaramar hukumar dargol kuma muna da waɗanda suka bar su na yankin banjo da kewaye da ke zuwa komin ɗin dargwal da kuma iyaka tare da jihar tera game da batun abinci da magunguna taimakon da waɗannan abokan hulɗa da gwamnati suke kawowa na ba su damar su ɗauki nauyin kansu da kuma ɗaukar nauyin su cikin sansanin akwai wani kamfi bisa tsarin noma rani da ke ƙoƙarin bunƙasawa tare da taimakon gwamnati da abokan hulɗa domin ganin waɗannan mutane sun ciyar da kansu domin Domin tabbatar da tsaro yana da mahimmanci al'umma su dafa, shin ko al'ummar suna dafa muku? An yi abubuwa da dama ana iya cewa al'umma na ba da gudunmawa hannu da hannu tare da hukumomi da jami'an tsaro domin sanar da mutane da matsal da suke fuskanta a cikin yankunan su da kuma barazan da suke fuskanta kuma kamar yadda kuka sani gaskiyar magana idan ba ku da jami'an tsaro kusa da ku dole mutane su bi amma wannan baya nufin suna tare da miyagu ana fahimtar wannan matsala daga bangaren hukuma amma a dunkule dai suna fatan ganin ƙarshen wannan matsala domin su koma cikin harkokinsu da suka saba marla masu haure karshen shirin kenan a huta lahiya ga janaba kuma dauke da labarai da harshen zubarmanci ai saurare lahiya